Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya. A shirye-shiryen yau da kullum kuwa muna dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma sai shirin nan na tsaftar muhalli. Kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su shugabannin kasashen iran da rasha sun tattauna kan hanyoyin ƙara bunƙasa alaƙoƙi a tsakanin su. kotu ta ɗaura wata mata shekaru 53 saboda kai hari a wani masallaci a ƙasar amurka a najeriya kuwa shugaba buhari na shirin sake ciwo bashin dala biliyan 4 da euro miliyan 710 yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake shugabannin kasashen iran da rasha sun gudanar da wata tattaunawa ta wayar tarho akan yadda za su kara bunƙasa alaƙoƙi a tsakanin kasashen su a dukkanin ɓangarori tashar press tv ta bada rahoton cewa a yayin tattaunawar wadda ta gudana a yammacin jiya a tsakanin shugaba ec na iran da kuma shugaba vladimir putin na rasha bangarorin biyu sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi alaƙa a tsakanin ƙasashensu shugaba ec ya shaidawa putin cewa kyakkyawar alakar da ke tsakanin iran da rasha abin buga misali ce kamar da kuma dukkanin bangarorin biyu suke yin aiki tare a bangarori daban-daban domin ci gaban al'ummominsu shi ma nasa bangaren shugaba putin ya jaddada matsayin gwamnatin kasar rasha na ci gaba da yin aiki tare da kasar iran kafada da kafada a dukkanin bangarori na siyasa tattalin arziki tsaro cinikayya bincike na ilimi da dai sauransu kasashen rasha da iran dai suna da kyakkyawar alaka a dukkanin bangarori kamar yadda kuma suke gudanar da ayyuka a bangaren nukiliya inda rasha ta taka gagarumin rawa wajen taimaka ma kasar ta iran a shirinta na nukiliya kotu a kasar amurka ta ɗaure matar da ta kai hari a masallaci a jihar minnesota shekaru 50 a gidan kaso shafin yada labarai na mai line ya ba da rahoton cewa kotu ta ɗaure matar wadda ta kai hari a wani masallaci a jihar minnesota a shekara ta 2017 inda za ta share shekaru 53 a gidan kaso matar mai suna emily claire harry yar shekaru 50 da haihuwa wadda aka fi saninta da suna michelle harry an sami ta da laifin kai hari a masallacin darul faruk wanda yake a garin bloomington a cikin jihar minnesota bayan kwashe tsawon watanni bakwai kotu tana gudanar da bincike da ƙarshe dai ta samu matar da aikata laifin da ake tuhumarta lauyan da suke kare matar dai sun bukaci a sassauta hukuncin zuwa ɗaurin shekaru talatin a gidan kaso amma kotu ta ki amincewa da hakan yayin da lauyin kwamitin masallacin suka bukaci a ɗaura matar ɗaurin rai da rai musulmin da suke sallah a wannan masallacin dai sun bayyana cewa tun daga lokacin da aka kai wannan hari har zuwa yanzu ba sa yin sallah ko ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a cikin natsuwa matar da ta jefa bam ne a cikin masallacin a lokacin da musulmi suke cikin gudanar da ayyukan ibada amma babu wani wanda ya saransa ko jikata sai dai wani bangaren gina masallacin ya samu matsala ta jama'a masu aure kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a ranar ji talata shugaba muhammadu buhari na najeriya ya nemi majalisar dattawa da ta amince da ya ƙara karɓo bashin kuɗaɗe daga waje na tsabar kuɗi dala biliyan hudu da euro miliyan 710 shugaba buhari ya bayyana hakan ne a wata wasiƙa wadda aike wa shugaban majalisar dattawa ahmad lawan kuma aka karanta a zauren majalisar a cewar shugaba buhari za a amso rancen ne daga bankin duniya da kuma hukumar raya faransanci da bankin exim da kuma ifad shugaban ya bayyana cewa idan aka karbi wannan bashi to zai baiwa gwamnatin tarayya damar aiwatar da muhimman aika na gine-gine a sassa daban-daban na najeriya bayanin da ke cikin wasikar da ya ambaci jimillar kuɗi waɗanda buhari ke shirin amsowa wanda za su kai dala biliyan hudu da miliyan hamsin da hudu da ɗari hudu da saba'in da shida da kuma iro miliyan ɗari bakwai da goma sannan kuma za a ba da kuɗin ruwa wanda zai kai jimillar kuɗaɗe dala miliyan 125 wannan dai ba shine karan farko da gwamnatin buhari take cowa najeriya bashin biliyan daloli daga waje ba wanda kuma hakan ya sa 'yan najeriya bayyana ra'ayinsu mabambanta a akan yawan bashin da gwamnatin buhari take cowa kuma makomar wannan bashi ga najeriya a shekaru masu zuwa a nan gaba kwararra a harkokin siyasar rinkin gabas ta tsakiya daga jami'ar washington a kasar amurka ta bayyana kwatar mulki da kungiyar taliban ta yi a kasar afghanistan da cewa shirin amurka ne a ta da ta hada da kamfanin dillancin labaran igna kwararra kan harkokin siyasar rinkin gabas ta tsakiya daga jami'ar ta washington farfesa shante marit ta bayyana kwatan mulkin da taliban ta yi da cewa duka batu ne wanda yake da alaka da wani shiri na amurka ta ci gaba da cewa tun daga lokacin da amurka ta shiga tattaunawa da taliban alamun haka suka fara bayyana a fili domin kuwa amurka tana da masaniya a kan dukkanin halin da taliban take ciki da kuma shirin tana kwace mulki a kasar afghanistan a duk lokacin da ta samu damar hakan sannan kuma a cewarta babu wani abin da zai canza dangane da kungiyar ta taliban na tsatsauran ra'ayi dukkanin abin da take faɗi na canji a cikin lamuranta wawantar da al'ummomin duniya ne kawai ta ce daga lokacin da taliban ta kwace mulki a kasar afghanistan 'yan makonnin da suka gabata ya zuwa yanzu an ga 'yan taliban ɗin a wurare da dama suna zartar da hukunci na kisa akan mutane bisa abin da suke kira sabawa shari'a musulunci a mahangarsu hakanan kuma an ga suna zana mutane da bulala a matsayin hukunci na waɗanda ba su tsayar da gemu ko kuma mata waɗanda lulluɓinsu bai rufe kansu sosai ba da dai sauran matakai na tsatsauran ra'ayi waɗanda taliban ɗin ta riƙe yi a baya lamarin da a cewar farfesa ɗin hakan ishara ce ta cewa za a koma a gidan jiya a ƙasar afghanistan kuma amurka ita ce umar aba'isin hakan to jama'a masu saurare ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. Yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya ko kuma suke faruwa a wasu sassa na kasashen duniya tare da yambita bita kan su da kuma kallon lamuran ta fuskoki daban-daban da kuma jan mahangar masana a wasu lokutan shirin namu na da zai zama ci gaba ne na batun da muka fara akan batun kafa gwamnatin da kungiyar taliban ta yi a kasar afghanistan bayan da ta kori gwamnatin ashraf gani inda muke kawo bayanai dangane da abubuwa waɗanda suka faru da kuma yadda ake kallon su ta mahanga daban-daban sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. sabanin abin da kungiyar ta taliban ta yi ta ambata daga bisani bayan ta kifar da gwamnatin ashraf gani cewa za ta kafa a gwamnati ta riƙon ƙwarya wadda za ta kunshi ɓangarori daban-daban waɗanda suka haɗa da tsoffin jami'ai na gwamnati da kuma tsoffin jami'an gwamnatin da suka rusa ɗin da kuma za ta haɗa wasu daga cikin mambobi na ƙungiyar ta taliban sabanin abin da ƙungiyar ta faɗa kusoshin ƙungiyar ta taliban ne kawai aka sanar da su a matsayin waɗanda za su jagoranci wannan gwamnati da aka kafa daga cikin waɗanda aka sanar da sunayensu har da mulla' ahun wanda shine shugaban ofishin siyasa na kungiyar ta taliban wanda kuma shine matsayin firaminista na gwamnatin ta taliban kamar da kuma mulla baradar zai rike mukamin ministan harkokin waje a cikin wannan gwamnati da kuma wasu daga cikin manyan kusoshin kungiyar ta taliban da suka hada da waɗanda da su aka kafa kungiyar ta taliban daga ce kuwa har da shi kansa firaministan taliban ɗin wato mulla ahun da kuma mulla baradar waɗanda dukkaninsu suna daga cikin manyan hannun damar mulla umar wanda shine tsohon shugaban ƙungiyar ta taliban wanda ya mutu a shekara ta 2013 bayan sanar da kafa gwamnatin ta taliban kakakin ƙungiyar zafihullah mujahid ya sanar da abubuwa da dama waɗanda ya ce gwamnatin za ta yi la'akari da su daga ce kuwa har da kiyaye ka'idoji na ƙasa da ƙasa inda bayyana cewa sabuwar gwamnatin da aka kafa a kasar afghanistan din za ta kiyaye dukkanin ka'idoji waɗanda ake la'akari da su a mataki na ƙasa da ƙasa matuƙar dai ba su taɓa wa tsari irin na addinin musulunci ba hakanan kuma ya bayyana cewa ofisoshin jakadanci na dukkanin ƙasashen duniya da suke cikin ƙasar afghanistan za su ci gaba da kasancewa ƙarƙashin kulawar wannan gwamnati kuma gwamnatin tasu za ta yi la'akari da su a matsayin ofisoshin jakadanci waɗanda suke da halasci a cikin ƙasar sannan kuma ya bayyana cewa za su yi mu'amala da dukkanin ƙungiyoyi da cibiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da suke gudanar da ayyukan su a cikin ƙasar ta afghanistan matuƙar dai za su kiyaye ƙa'idoji da dokoki da aka shata musu dangane da alaƙar ƙungiyar da kuma sabuwar gwamnatin da ƙungiyar ta kafa a ƙasar afghanistan da amurka kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya bayyana cewa gwamnatin da aka kafa a kasar afghanistan ƙarƙashin jagorancin kungiyar taliban za ta yi ma'amala da amurka matakar dai amurka za ta kiyaye ka'idoji da kuma mutunci na al'ummar kasar afghanistan da kuma fifita amfani da hankali da hikima wajen yin ta'amuli da dukkanin al'amuran da suka shafi kasar kamar kuma yadda ya bayyana cewa ba za su taba baiwa amurka damar yin amfani da kasarsu ba domin ta shiga rikici da wasu kasashe da suke makwabtaka da kasar ta afghanistan inda ya ce babu wata kasa da take da hurumin yin amfani da sararin samaniyar kasar afghanistan ko kuma turba ta afghanistan wajen kaddamar da hari akan wata kasa ko kuma gudanar da wani aiki na tsokana bayan kuma ya bayyana cewa za su bunƙasa alaƙoƙi na kasuwanci da kuma diplomasiya da tattalin arziki da dukkanin sauran ɓangarori na ƙasashen duniya bayan hawa kuma dangane da lamura da suka shafi cikin gida ya bayyana cewa komi zai ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba kawai dai a wannan karo zai zama an ɗora komi akan ka'ida da mahanga irin ta addinin musulunci inda ya bayyana cewa ma'aikatu za su ci gaba da gudanar da ayyukansu ta fuskoki daban-daban da aka saba gudanar da ayyuka na gwamnati kamar yadda ya bayyana cewa kuma makarantu ma za su ci gaba da gudanar da harkoki na ilimi game da jami'o'i amma tare da kiyaye ka'idoji da aka shimfiɗa musu to sai dai bayan sanar da kafa gwamnati da ƙungiyar taliban ta yi a ƙasar afghanistan mutane da dama sun fito a cikin birnin kabul suna gudanar da zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da wannan mataki da ƙungiyar taliban ta ɗauka na kafa gwamnati a cikin ƙasar inda mayakan ƙungiyar taliban din ɗauke da bindigogi suka raka wannan zanga-zanga amma daga bisani mayakan na kungiyar taliban sun yi harbe-harbe a cikin sararin samaniya sun kuma tarwatsa masu gudanar da zanga-zangar ta hanyar lakaɗa ma wasu daga su duka. ƙasashen duniya daban-daban dai suna ci gaba da yin taka tsantsan dangane da yadda za su yi ta'amali da gwamnatin ta taliban a ƙasar afghanistan majalisar ɗinkin duniya a ta bakin babban sakataren majalisar antonio guterres ya sanar da cewa majalisar ɗinkin duniya ɗin za ta iya mu'amala da ƙungiyar taliban da kuma gwamnatin da ta kafa domin hakan zai taimaka matuƙa wajen baiwa majalisar ɗinkin duniya damar gudanar da ayyukanta musamman ayyuka na agaji da jin kai ga al'ummar ƙasar afghanistan bayan kuma ƙungiyar tarayyar turai ta sanar da cewa za ta yi ma'amala da kungiyar ta taliban da kuma gwamnatin da ta kafa amma kuma hakan ba yana nufin cewa ta amince da gwamnatin taliban ba ne a hukumance ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta sanar da cewa za ta yi ma'amala da gwamnatin kungiyar ta taliban kamar kuma da china ta yi lale marhabin da irin matakan da sabuwar gwamnatin taliban ɗin ta sanar na cewa za ta kiyaye dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma bunƙasa harkokinta na tattalin arziki da kasuwanci tare da sauran ƙasashen duniya inda china ta bayyana cewa a shirye take ta yi ma'amala da kuma yin aiki kafaɗa da kafaɗa da sabuwar gwamnatin ta taliban wajen gudanar da ayyuka da za su taimaka ma al'ummar ƙasar afghanistan da kuma bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arziki na ƙasar. ita ma rasha ta fitar da bayanin ta dangane da batun kafa sabuwar gwamnati a kasar afghanistan din da kungiyar taliban ta yi inda rasha ta bayyana cewa a halin yanzu dai ba za ta yi gaggawa dangane da sanar da matsayinta na amincewa da sabuwar gwamnatin taliban ba saboda haka jakadar rasha a birnin kabul shine zai zama wakilin kasar ta rasha wanda kuma zai rika yin ma'amala da gwamnatin ta taliban a matsayin wakilin rasha ita ma kasar iran wadda take makwabtaka da kasar ta afghanistan ta sanar da matsayinta inda ta bayyana cewa babban abin da al'ummar afghanistan suke bukata a halin yanzu dai shine kwanciyar hankali da zaman lafiya saboda haka iran tana goyon bayan duk wani mataki da zai taimaka wajen samun haɗin kan al'ummar kasar afghanistan kuma warware matsalolin da suke fuskanta wanda aka haifar musu sakamakon mamayar ƙasarsu. da kasashen turai suka yi na shekaru masu yawa sannan kuma kasar iran ɗin ta bayyana takaicinta matuka dangane da yadda ƙungiyar taliban ta keɓance mulki da kanta ita kaɗai maimakon saka sauran ɓangarori waɗanda za su taimaka domin samun haɗin kan al'ummar ƙasar ta afghanistan wanda iran ɗin take ganin cewa wannan babban kure ne da ƙungiyar taliban ɗin ta tafka to sai kuma kasar pakistan wadda ita ma tana makwabtaka da kasar afghanistan wadda ta fitar da nata bayanin da ta cewa dai kasar pakistan ta yi lalemar habin da kafa gwamnatin kasar ta afghanistan karkashin kungiyar taliban tare da bayyana shirinta na cewa za ta yi mu'amala da gwamnatin taliban a matsayin halastacciyar gwamnati a halin yanzu a kasar ta afghanistan kasashe daban-daban na duniya dai suna ci gaba da yin taka tsantsan wajen bayyana matsayinsu dangane da sabuwar gwamnatin ta taliban inda har yanzu babu wata ƙasa wadda ta fito ta sanar da cewa ta amince da gwamnatin taliban a matsayin halastacciyar gwamnati a hukumance. To dangane da yadda masana kuma a nasu bangaren suke kallon lamarin ana ganin cewa akwai ƙasashe waɗanda ko shakka babu za su yi amfani da wannan damar wajen yin tasiri akan ƙasar ta Afghanistan daga sai kowa har da kasashen qatar da kuma turkiya waɗanda tun daga tashin farko suka samu amincewar amurka wurin yin hakan musamman ma da gwamnatin kasar qatar tun daga farko ita ce ta bai wa ƙungiyar taliban dama ta buɗe ofishinta a hukumance a birnin doha na kasar ta qatar wanda kuma tun daga wannan lokaci kasar qatar din ce take ɗaukar nauyin ƙungiyar taliban saboda haka a halin yanzu abu ne mai sauƙi ƙasar qatar ta samu gagarumin tasiri akan ƙungiyar taliban da kuma gwamnatin da ta kafa to haka ita ma kasar turkiya wadda ita ce babbar kawa ga kasar ta qatar wadda dukkanin abin da suke yi a mataki na kasa da kasa to bakin su haɗe yake to sai kuma ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa wadda ita kuma bisa la'akari da cewa akwai takon saka su da ƙasar qatar da kuma turkiyya ita ma ba ta yi wata wata ba wajen fara aikewa da rubga-rubgan jirage dauke da kayayyaki na taimako zuwa ga kungiyar taliban to a ɗaya bangaren ita ma gwamnatin saudiya da karkashin ƙasa tana da matsala da ƙasashen ƙatar da turkiya tana ƙoƙarin shiga cikin ƙasar ta afghanistan amma ba kai tsaye ba inda a halin yanzu gwamnatin ƙasar saudiya tana yin amfani da gwamnatin ƙasar pakistan ne wajen samun hanyar kutsawa cikin ƙasar ta afghanistan domin yin tasiri akan gwamnatin taliban to sai dai wani abu wanda masaran kuma suke gani ta wata fuska ɗin shine akwai yiwuwar a iya fuskantar matsaloli da rikice-rikice a kasar ta afghanistan saboda dalilai da dama babban dalili kuwa shine dalili na kabilanci domin kuwa tun daga farko taliban ta iya samun nasara ne wajen kwace gwamnatin kasar afghanistan saboda dalilai na kabilanci domin kuwa akasarin birane da kungiyar taliban ta fara kamewa tun daga farko birane ne waɗanda 'yan kabilar fashtu suke zaune a cikinsu da kuma dukkanin mayakan kungiyar taliban da kusoshin kungiyar jagoranta 'yan kabilar fashtu ne baya ga haka kuma kungiyar taliban ta yi abubuwa waɗanda za su iya share fagen haifar da rikici a ƙasar na ɗaya daga ciki shine yadda ta keɓance gwamnati da ita kanta kungiyar kaɗe sannan kuma abu na biyu shine yanayin da ake ciki a halin yanzu ya bambanta da yanayin da ya gabata inda a halin yanzu duk da taliban ta shigo da karfinta a cikin birnin kabul amma wannan bai hana mutane yin zanga-zanga ba wanda wannan babbar shara ce ga kungiyar taliban cewa a kowane lokaci mutane za su iya mata bore. to jama'a masu sauraron sunan da muke da shirya riga ya riske mu dole anan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci ne ke muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba baku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau ta Hausa. mai magana bai siniya a garin noma da magaram a jamhuriyar tunisia gaskiya kan muna ƙara jina a gwamnan jihar zamfara alhaji matawar da wannan danganta da yaƙi da yayi da yan ta'adda gaskiya muna ƙara jingina mashi allah sa duk wasu gwamnoni su yi koyi da abin da yake yi allah ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen mu na afirka gabaki daya mai magana bai siniya da magaram wanda yake a garin noma Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawa Alhaji Abdali wanda ke zamana a Agadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na a yau akan damar da kuke bamu muna bayyana mu shine akan ziyarar da shugaban ƙasar Nijar Bazoum muhammed ya kai a jihar Talabiri. Lalle wannan ziyara sai mu ce ta zo daidai lokacin da ake cikin tsananin buƙatar ta saboda jihar Talabiri duk wanda ya sani yana da labari ɗajima cikin wannan hali na rashin tsaro. Yanzu zuwan da ya yi zai ba da dama ya ga mutanen garin ya tattamana da su ya ji halin da suke ciki ya kuma gani da idanun shi abinda muke fata allah ya bashi ikon da zai doki mataki na kawo karshen waɗannan har-haren da ke faruwa duk da yake masu har-haren ba 'yan nijar ba ne to abinda muke fata da mali da nijar da burkina su haɗa kai domin tabbatar da tsaro ubangiji allah ya kawo mana sauki lawan alhaji abbade a gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya muna godiya da irin daman da kuke ba mu yau na shigo zauren ne dauke da tsokaci game da irin nasarorin da muka ga jami'an tsaron mu suke samu musamman a yankin zamfara hakikanin gaskiya abin a yaba mu wayannan jami'ai ne kuma ina kira sauran gwamnatocin musamman kaduna katsina duk da dai wani yanki a jihar katsina su ma sun rufe wayannan layuka da cin kasuwanni muna kira da babbar babban murya ga gwamnatin kaduna da na niger sokoto ya na da kyau a ce su ma sun ɗauki wani mataki irin wannan duba da yanayin yadda nasarorin da na jihar zamfara ake samu a kan yaki da wayannan yan kidnappers ko yan kidnapping za mu ce hakikanin gaskiya abun a yaba musu ne kuma yana kira ga mu al'umma ya kamata mu taimaka ma waɗannan jami'an tsaro da addu'a kan wannan nasara daga ƙarshe muna addu'an Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a waɗannan yankuna namu da muke fama da wannan rikici na ta'addanci da sauran ƙasar mu baki ɗaya muna godiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ne magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya sunana abba ma'amidun baram daga difa a jamhuriyar niger karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata eh gaskiya ne rufe layuka da aka yi a jihar katsina eh wannan ya yi daidai tunda a jamfara ma an rufe kuma an ji labarin in sun gudo suna zuwa yankunan da ba a rufe layukan ba suna bugowa ga 'yan uwansu su ma suna hita da fatan dai sauran jihohin da suke da rikici su ma za su rufe sai a kare gaba daya mai magana abu ma'amudin baram daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya assalamu alaikum sashen hausa na voh mai magana abubuwa man jama'a balo shugaban kungiyar muryar jama'a na jihar adama zan ba da ra'ayina a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin zamfara da sokoto da katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara akan haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara akan 'yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan eh, wasu 'yan najeriya me ya hana gwamnati ɗauka iri waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan da suka ɗauka suke cin karin su babu baka sai a daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaka da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa a kan karagar mulki muna fata dai allah dai ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zana da ƙasarmu lafiya da ma afirka baki ɗaya daga huwaye man jama'a balwa shugaban ƙungiyar mu jama'a na jihar adama sashen hausa na rediyo iran mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga ziyarar da shugaban kasa alhaji bazum muhammad ya kai a jihar talabiri gaskiya ubangiji allah saka mishi da alkhairi kuma ya yi kokari haka ake son irin wannan ziyara to abinda muke so ga shugaban ƙasa alhaji bazum muhammad Muhammad a gaggauta kai musu wannan bayan Allah jami'an tsaro kwakwahensu da ko inansu saboda su gama aikin noman su lafiya saboda Allah a taimaka musu a gaggauta agaza musu kuma duk wanda suke bukata abinci a gaggauta taimaka musu abinci saboda suna cikin wani hali na wahala kuma ya kasance wanda za a ba taimakon a basu su saboda duk yawanci gaskiya 'yan ƙasa ta jamhuriyar Nijar ba mutum duka ba aka saba ba taimako ya ba talakawa ya basu su magana Abdurrahman wanda aka sanda Abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOA Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BOA Hausa ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da yadda kasashenmu na Afirka suke kasancewa wato matattaran ta'addanci da kuma kaka gidan da turawa suka yi muna da su sunan cewa suna yakan ta'addanci wannan sai mu ce lalle abin da yake bayyana a zahiri yanzu duniya ta riga ta shaida cewa lalle waɗannan turawan da suke yi muna kaka gida a ƙasashenmu ba yakan ta'addanci suke ba kwasan arziki suke yi shugabannin ƙasashen afirka ya kamata su fahimta su gane a barnar da ake yi musu fita waye waɗannan ƙasashen yammacin duniya mai magana sanusi ibrahim fana karamar hukumar dogon dutse ɗan katsir da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo Uwatudu da magaran a jamhuriyar Nijar. Yau na shigo cikin shirin nan ne domin bayyana ra'ayina kamar haka dangance da jan hankali da ministan lafiyar kasar mu Nijar yayi akan wasu likitoci da suke sakaci akan aikin su lalle hakanan ne dan duba da zaka ga likitoci da dama a cikin kasar mu suna sakaci akan aikin su. Duba da zaka ga marasa lafiya an kai shi gashi a matsayin yake amma likitan nan zai banza da mutumin nan wanda ka san ba mutum bane aka kai mishi kuma alhali su kuma sun yi rantsuwa akan aikin da za su yi akan za su tsaya su yi su da Allah tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Hausa Barkan mu da warhaka mai magana na wani yanzu daga jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da juyin mulkin da sojojin kasar suka wa gwamnatin demokuraɗiyya ko in ce zaɓaɓɓiyar gwamnati. To a gaskiya wannan juyin mulkin bai zo mana da mamaki ba ganin irin yadda shi shugaban ƙasan yake ƙoƙarin ya yi tazarce mun san da dama za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. Ya kamata dai wannan ta zama izina ga shugabannin kasashenmu na afirka wanda idan suka zo kan madafun mulki to sun ɗauka kawai sai mahadika ture to a gaskiya ya kamata wannan ya zama musu wa'azi dukkanin wani shugaba ko zalunci ne kake ko kuma kana kama karya to ka san da za a wayi gari fa ba kai bane Assalamu alaikum wa ta'ala barkatu ta Hausa. Mai magana baba ya siniya garin noma da magaram. Allah Ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen man Afirka gaba ke daya. A danganta da yanayin hargitsin wannan na wannan musamman ma a wannan rayuwar tamu ta yau da kullum. Saboda mutane suna tsokaci musamman 'yan tiranin wannan masu zuwa kasashen waje. Allah ya kawo matasa mu aikin yi. Allah Ubangiji ya buɗe mana gaba ke daya kasashen man Afirka. ƙasar ka Allah ka mana wadatar arziki ta ko'ina ina eh mai magana ba ba siniya daga nan garin noma a jihar da magaram tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ya Hausa sunana Al'aziz Prezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine akan kasashenmu na Afirka, musulmanmu na Afirka ya kamata a ce malumanmu da shugabanninmu mu cika yawaita addu'o'i ga kasashenmu na Afirka a bisa kan munafukai azzalumai wanda ba su so su ga Afirka ta ci gaba a daidai wanga lokaci. Ya kamata a ce mun samu mun yi maganin wa'annan mutane munafukai akwai masu so su ga kasashenmu sun koma baya musamman ma kasashen turawa wannan to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku a cikin shirinmu na safiya. Yanzu kuma ga shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Jama'a masu sauraron barkan barkanku da warhaka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci wajen daƙile cututtukan al'umma. To a yau dai shirin zai mai da hankali ne akan ruwa. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To madalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau muna mai da hankali ne akan ruwa. Ruwa dai shine wani abu garai-garai mara kamshi ɗanɗano ko kala wanda duk wani abu mai rai ya dogara da shi domin rayuwa. Wasu masana suna ganin cewa asali ma abubuwa masu rai daga ruwa suka fito. rawar da ruwa yake takawa a rayuwar ɗan adam na da matukar mahimmanci sosai musamman wannan bangaren da muke magana a kai ta tsaftar muhalli wanda ya kunshi abubuwa da yawa a ciki kamar irin su tsaftataccen ruwan ya kamata mai amfani da shi a gidajenmu wurin ayyukanmu da sauransu musamman a ce amfani da ruwa wurin tsaftar inda mutum yake zama wato gida ne ko kuma daidai inda ya samu kansa to dai amfanin ruwa a al'umma yana da yawa ba zai yi ma a yi iya bayani sosai akan amfanin da ruwa yake da shi ba akwai hanyoyi da yawa da ake samun ruwa amma kaɗan daga ciki shine ana iya samun ruwa ta hanya guda biyu misali a raba wani raban ka ya raba an raba ruwa kamar kala biyu ake samu akwai akwai ruwan da ake iya samu a sama akwai kuma ruwan da ake samu a ƙarƙashin kasa ruwan da ake samu na sama sun yi hada da kamar na rafi kogi da dai sauransu shi kuma ruwan ƙarƙashin ƙasa ya hada da ruwan da ake samu daga duwatsu da kuma rijiyoyi wato surface and underground water kenan kamar shi ruwan da ake samu a na karkashin kasan za mu ga cewa yawanci irin wannan ruwan ba a samun kwayoyin cuta a ciki shi yasa wasu ma ke amfani da su a haka ba ma tare da an kashe kwayoyin cututtuka ba kaɗan daga cikin matsalar irin wannan ruwan shine ana samun wasu sinadarai su zama sun yawa a ciki irin su calcium da magnesium wanda zai iya jawo matsalar nan ta hypercalcemia mai sa a samu cutar kidney stone kenan ko kuma ƙasusuwa su rage kwari. sai mutum ya ji kashin shi haka bai da kwari sakamakon yawan wannan sinadaran da suke ciki da kuma irin wannan ruwan ya gurɓace to magance shi yana da matukar wahala shi wannan ruwan ƙarƙashin ƙasa kenan na faɗa a baya wanda suka haɗa da kamar na rijiya ko kuma wanda ake samu daga ƙarƙashin duwatsu to akwai kuma ruwa da ake samu ta hanyar sama ruwan sama kenan kamar da muka sani cewa shi daga sama yake zubowa wanda yake da tsafta sosai har sai idan ya haɗu da wani abu gurɓatacce amma idan aka killace shi da kyau yana da kyau wajen sha da kuma sauran amfani abubuwa irin su kura ko datti na saman rufi na iya lalata shi shi yasa ya zama dole a kula wajen tarar ruwan saman a gidaje misali wani lokaci ana iya samun cewa maguna sun yi kashi a saman kwanan gidaje kuma irin waɗannan abin yana da matukar matsala sosai saboda suna yada cutar toxoplasmosis wanda kwayar cutar toxoplasma gondii ke jawowa yana da matukar illa sosai a jikin mutane musamman idan muka duba kamar misali mace mai ciki kenan idan ta sha zai iya jawo mata bari ko ta haifi jaririn jaririn da lokacin sa bai isa ba ko kuma yana kaiwa ma ga taba wani sassan jikin jaririn musamman idanu inda wani lokacin ma ba za a ga tasirin shi ba sai lokacin da jariri ya girma sai fara samun matsaloli sakamakon wannan toxoplasmosis din kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zo muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun ruwa akwai ruwan da yawanci al'umma muka fi amfani da su kamar na rijiyar da na faɗa a baya ko na sama to yanzu za mu ga cewa akwai ruwan da shi ma yake da matukar muhimmanci wato ruwan famfo kenan ruwan famfunan da muke amfani da su dama sun wuce wasu matakai ne na tsafta da ake cewa treatment wato an kawar da wasu abubuwa masu cutar da dan adam daga ciki za mu ga cewa wato yana da amfani kenan bai da illa za a iya amfani da shi akwai matakai da yawa da ruwan famfo ke wucewa kamar irin su coagulation sedimentation filtration ko disinfection wanda ake zuba chloroquine ko chloramine wajen kashe kwayoyin cutar wanda anan shirin ba za mu tattauna a kansu ba amma abin da ya kamata mu sani shine ruwan famfo akan samu wani lokaci yana dauke da kwayoyin cuta irin su e. coli gardiya da sauran abubuwan da ke haddasa cuta saboda haka dole ne mu kula wajen shan ruwan famfo a wasu kasashen da aka ci gaba za mu ga cewa akwai yadda ake kara tsaftace ma ruwa ruwan famfo a gida kafin a amfani da shi wasu na yin haka ne saboda su cire masa ragowar dattin idan akwai a ci kenan ko kuma su sa mishi wani ɗanɗano na musamman haka ko kuma akwai wani mara lafiya a gidan da yake buƙatan ƙarin wasu sinadarai a jikinsa saboda ƙarin ƙarfin garkuwar jikin shi to hanyoyin tsaftace ruwa sha a gida yana da yawa misali akwai hanya na farko wanda ake cewa filtration wato tace ruwan kenan sannan akwai wani wani kuma da ake amfani da water softener shi wani sinadarin da yake sa ruwa ya rage zartsi ta hanyar amfani da sinadarin sodium ko potassium wanda zai cire calcium da magnesium da ke cikin ruwan da suke haifar da zartsin duk ma hanyoyi ne da ake iya tsaftace ruwa a gida akwai kuma wani hanya na uku wanda ake cewa distillation a nan kuma ana tafasa ruwan ne sai a bar shi ya kwanta yadda datti za su yi kasa daga baya sai a yi amfani da shi abu na hudu kuma akwai disinfection shi kuma ana kashe kwayoyin cutar ne da ke cikin ruwan ta hanyar sa mishi wani sinadari irin su chloroquine ko kuma amfani da ultraviolet light wajen kashe bacteria da ke cikin ruwan to duk dai wa'annan wasu hanyoyi ne da a gida mutane kafin su sha ruwa ko su girki ko wani dai amfani da shi a gida ya kamata su bi su kara tsaftace ruwan famfo saboda gujewa irin wa'annan cututtuka to akwai kuma cututtuka haka ruwa na haifar da cututtuka sosai akwai waterborne diseases wanda za mu tattauna a ciki to masu sauraro ganin lokacin da aka ɗibar ma wannan shirin ya kawo jiki a nan tida zan ɗiga aya sai kuma nan gaba idan allah ya sake haɗa mu a madadin ni da na shirya na gabatar fatima mahmud daga nan radio hausa voh da ke tehran nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai allah ya haɗa mu a wani shiri na gaba. yanzu kuma ga shirin Afirka a yau wanda shine cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan wani sabon rahoto da kungiyar kare hakkin dan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta fitar inda ta nuna damuwa akan yadda makamai yaƙi kirar ƙasashen turai ke fadawa hannun gungun kungiyoyin da ke kirari da sunan jihadi da ma mayakan sa kai a yankin Sahel. Da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Tumarilla a wani rahoto da ta fitar kungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta bayyana cewa gungun kungiyoyin da suka hada da rassan kungiyoyin is a yammacin afirka da kuma alka'ida da ma wasu kungiyoyin sa kai na amfani da makaman yaƙi ƙirar ƙasashen turai musamman sabiya sannan kuma kungiyar ta gano yadda gungun kungiyoyin ke safarar makamai to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da menjo yahaya shinku mai ritaya masanin harkokin tsaro a tarayyar najeriya inda da farko na fara da jin ta bakinsa game da wannan rahoton na amnesty international to wannan rahoto ne wanda ko ta baba babu makamai ne da ake shigowa da su mana daga kasashen turai musamman ka duba ai a afirka babu da samu da irin wuraren da ke kera irin waɗannan makaman da har za su isa a yada su a wasu ƙasashe dole ne daga turai suke fitowa kuma ko da makamai ne ake samo su daga wani baitul malin da wata gwamnatin kasa ta mallaka to dole ne daga kasashen turai ne a cikin wa'annan makamai misali duba da irin abin da ya faru a libya inda sakamakon farmakin da kasashen turai da amerika suka ko za a kalli wannan gazawa ta gwamnatocin kasashen yankin akan abin da ya shafi sanya ido kan safarar makamai abu wanda yake na amnesty dai ya zayyano kasashen da suka hada da faransa slovakia da kuma jamhuriyar czech a sahun gaba wajen safarar makamai a yankin sahel inda ta bukaci kasashen yankin da ma waɗanda ake baiwa makaman da su sanya ido sosai wajen yadda ake amfani da makaman shimanjo wannan kiran zai wani tasiri kuwa duba da yadda safarar makaman ke kara ta'azara a yankin najo sau tarin yawa ire-iren waɗannan gungun ƙungiyoyin idan sun kai har-haren su kan sojoji sukan kwasar makamai menene hadarin da ke tattare da a ce waɗannan gungun ƙungiyoyin na amfani da irin makaman da sojojin gwamnatocin yankin ke amfani da su kamar ta yaya kasashen wannan yankin za su yaƙi irin wannan safara ta makamai da ke faɗawa hannun gungun ƙungiyoyi irin su is a yammacin afirka da ma alka'ida a yankin maghreb Sancho a wani batun kuma an samu wasu gungun kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi a nan yankin yammacin Afirka da suka yaba da abin da ya faru a kasar Afghanistan inda kungiyar Taliban ta kwace mulki. Ya kuma sana ake kallon wannan batu. To dama kafin fitowar Amerika a wannan yanayi kasar Rasha ta faɗa tun asali cewa inda har muka je wannan yanki muka yi tsayawa mu muka gaza yin wani abu ake ganin kamar ba mu iya ba Amerika take cewa ta iya to gafi wannan abu da ya faru a afghanistan zai iya zama barazana ga kasashen yankin yammacin afirka inda ke akwai irin waɗannan ƙungiyoyin Manjo Yahya Shinko mai ritaya kenan wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. To da kuma wannan ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma dai kafin nan godiya dai ta musamman ga Manjo Yahya Shinko mai ritaya masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin. game da lokacinsa da ya sadaukar mana muka tattauna da shi a cikin wannan shirin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma sauran abokan aiki a nan radio hausa voh nake cewa da ku a kasance lafiya muna ga kuma da wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa VOH kama daga abdullahi salu usman ka zana da karanto mana labaran duniyar ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.